Inna lillahi wa ilahin ilaihi raji'un duk da kasancewar Maryam Sada ana zarginta da laifin kashe mijinta kuma an kama ta da hannu dumu-dumu yayin da kotu a yau a can Abuja ta yanke mata hukuncin kisa ta hanyar rataya. Al'amarin ya ba da mamaki ya kuma girgiza al'umma domin kasancewar yadda maryarsa da a yau ta zama abin tausayi, tana kuka, tana kurma ihu, da kiran taimako a gurin Allah subhanahu wa wanda ta sa wa kowa yanayi na tausayi a cikin zuciyarsa duk da cewa lokacin da ta yi kisan mijin nata Bilyaminu al'amarin ya ba mutane haushi matuka don ko beli da kotu ta bayar nata mutane sun ta cece kuce suna fama jin haushi amma a wannan lokaci na san kuma al'umma sun juyo zuwa gami da tausaya mata akan wannan al'amari da ya same ta duk da kasancewar ta nuna wa duniya ta koma ga Allah kuma gare shi take neman taimako wannan dai an ce gani ga wani ya ishi wani tsoron Allah don haka ga yadda ta kasance a kotun za mu kawo muku cikakkun bayanansu. But you know

To wannan abin alhini dai da ya faru, mun dai ƙara cewa abin cewa ina lillahi wa ina ilaihi raji'un ne. Allah Ubangiji, Allah ya Ubangiji ka tsare faruwar hakan a gaba, Allah ya Ubangiji ka tsare mu ka tsare mana imanin mu, sannan ka tsare mu aikata aikin da na sani, aikin da za mu aikata shi daga bisani zo muna da na sani. Kuma ko da yaushe dole tunaninmu ya kasance wato muna tunanin yanzu da gobe ba wai kawai tunanin mai zamanai yanzu yanzu ba domin mun yi yanzu mun ji daɗi ba mu san goben mai za ta haifa ba kamar yadda ya faru da Maryam Sada abinda ta aikata ta yi tunani ne a wannan lokaci ba ta tarba tunanin gobanta kamar yau za ta tsinci kanta a cikin wannan hukuba ta wannan duniyar ba domin dukkan abin da ya yi kunci ya kai kuma kuncin to ya kai mata tana cikin halin haƙulayi Allah ya Ubangiji Allah ya Ubangiji ka taimaki mai gaskiya a kan gaskiyarsa ka ba shi sa'a da nasara. Sannan kuma dole mu kira ga 'yan uwa mata domin ku matsalar tafi shafa da ku kasance masu aiki da lura. Aiki da hankali ya fi aiki da agogo. Addininmu wayayyen addini ne domin ya fitar da dukkan wata fassafa da dukkan wasu hanyoyi da ɗan adam zai yi rayuwa ɗan adam zai zauna zamantakewar aure da mata soyayya da dukkan wata zamantakewa ta yau da gobe don allah dan annabi mu kiyaye domin gudun karmi da na sani a ranar gobe kiyama mu bar batun wannan duniya ba ita ba ce abinci face gobanmu wato yayin da Allah zai tsaye da mu a gabansa ya kuma tambaye mu a bisa abin da muka aikata daga farkonsa har zuwa ƙarshensa Allah ya Ubangiji Allah muna roƙonka Allah ka yafe mana ba don mu ba Allah ka kare mu da karewarka ka tsare mu da tsarewarka shirin mutum shirin aljan Allah kai ne Allah